Kannywood da ma duniya baki ɗaya tana cikin baƙin ciki a halin yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa da mu ta cikin wannan sabon shirin na labaran Kaniwood daga nan tashar Hausa TV. Shahararren jarumin Kannywood wato Baba Tage, Allah ya yi masa rasuwa a halin yanzu, wanda mutane da dama a wannan masana'antar tun daga manya-manyan jarumai har zuwa ƙananu suke ta postin a halin yanzu a shafukansu na sada zumunta wato instagram wanda shahararren jarumi alinu ya fara fosta a shafin nasa cikin alhinin rashin baba tagi inda shi ma aminu s bono ya fosta a shafin nasa da ma wa'insu jaruman baki ɗaya a halin yanzu mu ma tashar hausa tv muna mika saƙon muna mika saƙon mu zuwa ga iyalan wannan mamaci wato ahmad aliyu babatage kuma kar ku manta jarumi ne shi wanda ya taka rawar gani a fina-finai da dama a wannan masana'anta ta kanewood da kuma barkwanci ire-iren fina-finan kishiyar uwa wanda shi wannan mai fim ɗin furodusa wato mb saraki kuma mawaƙi a masana'anta kanewood ne ya turo mana da saƙon mutuwar tasa wanda yake bayyana mana cewa a jiya ne suke chatin da ɗan uwansa wato malam tage a shafin su na sada zumunta wato whatsapp sai gashi kuma yau da safe an tsinkayi rasuwar shi mamacin muna ƙara muna ƙara miƙa ta'aziyarmu ga duk kafatanin iyalan wanda ya mutu wato baba tage da kuma ma'aikatan wannan masana'anta ta Kannywood irin su Alinuhu, Adam e Zango, Abubakar Bashir mai shadda da ma sauransu baki daya. Idan yau ne farkon shigowa ku ku danna mana subscribe sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa mun gode.